Premier Radio. Um, sunana Abubakar Namadi, amman dan mai ake, ake kira na a ko'ina. Alakata da kaso kurmi, kaso kurmi ita ce kasuwata tun ina yaro. da yayye na da shauran yan uwana dukkanin su a cikin kasuwan nan suke shine to kuma an waye gari da wannan ibtila'i na gobara da ya fada muku shin gobaran nan ta shafe ka ne ta shafe ni dan ina daya daga cikin waɗanda Allah ya jarraba da wannan gobara dan ko shakka babu wani ma aka faɗa zai ce ina ɗaya daga cikin wanda suka yi babba asara a cikin wannan gobara kalla ka rasa kamar shaguna sun fi Shaguna guda ɗaya na rasa amma ya tare min dukiya da yawa to duba da cewar ɓari biyu ne akwai ɓarin masu sayar da kayan ƙanshi da suka haɗar da cinta da kanin fari mm. akwai kuma ɓarin yan leda mm. ta wani ɓangaren wannan gobara Ni a ɓangaren yan leda nake ita ce sana'ata ita kuma nake yi kuma ita ta kone mu ita ce wuta ta kone mu to akwai shin zaka iya rike kamar adadin kudaden da ka rasa a cikin wannan gobara sai dai akalla kiyasi mafi ƙasa shine abin da nake ganin na rasa akalla miliyan bakwai shin akwai daga jiya lokacin da gobarar ta tashi sun shin kun samu wani tallafi ne daga hukumar kwana-kwana ko kuma 'yan agaji ne suka kokari wurin kashe wutar ai da yake da kajiya a gobarar ta fara karfe hudu saura karfe hudu saura muka wayi gari da ita 'yan kwana-kwana sun kawo agaji ne ɗari bisa ɗari don 'yan kwana-kwana sun jera mota a nan bakin titi tafi guda bakwai kowace tana ba da ruwa amma kuma duk da wannan kuma har kawai yanzu ga wutar san tana ce da shi ko akwai wani sanadi na inda ma wutar nan take ci inda kaga tana ci to nan ne ta saboda leda ce narkakkiya a ciki ah, muna kiranta loda kuma material ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ina lillahi wa inna raji'un haka muka tashi da wannan ibtila'i da Allah ya jarbe mu da shi misalin karfe 4 na dare aka bugo mana waya ga abin da ke faruwa a kasuwa muka yi kokari ko mu sanar da jami'an tsaro da kuma ma'aikatan kwana-kwana to alhamdulillah mun yi nasarar dukkan mu zo wasu ma sun fara kokarin hakan kuma yan kwana-kwana sun zo lillahi wa rasuli sun mana abin da muke sun ba mu gudunmuwa da matasa na 'yan bakin kasuwa da al'umma sun do an yi kokarin an kashe wannan wuta ta bangaren ka wace irin asara kai wallahi abin da ba a ce akwai barin fana ne hudu ne so kone amma an ce maka adadin kaza ne yanzu kunne ba zan iya gaya maka ba amma na rasa rumfa guda hudu garanti wallahi kusa kiyasi a to ai zai ka zan abu mu na mu kai mu sai ka samu kala 50 a rumfa daya ka samu kala 20 a rumfa daya ba za mu iya cewa ga adadin abin da ya kare ya maka asara ba sai an gane wannan buno ne anan wannan buno ka bari jiya buno ya rage maka shekaran jiya zaka gane me yake a ciki abin da ke asara kuma ga akwai kayan da aka diba ai aka rage an samu wasu akwai kuma rufar da ba a samu ba aka za a iya cewa rufar ne a rasa kaza wannan kuma a cikin kaza ne aka an samu wasu abu kaza sai an lissafa an ga da me da me aka samu a ciki don ya ce maka ga abin da irsa kai tsaye yanzu in dai ba ya san abin da ya ajiye jiya ba kafin ya tafi to kai faɗa maka zai wannan abu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu waye gari da ibtila'i na gobara cikin kasuwan bangaren yan leda da mu da incinta muna addu'ar wannan abu da ya faru Allah mai musu da alheri Allah mai musu da alheri kuma na kira da gwamnati da ta taimaka al'umma game da wani ibtila'i da ya faru a kansu Allah mai musu alheri kuma nasu manu Allah ta taimaka da kuma duk wani mai hannu da shi ne kuma da ke niyyar taimako Allah zai mutuka mutanen nan saboda ko kuna da masaniyar in malabarin sun wannan gobara a'a ba mu da wata masaniya kawai wani abu ya faru ga inda Allah kawai Allah ne kawo wannan abu ba za mu ce goyi ko nefa ko wani ba kawai mu abu nan ga Allah bangaren yan leda da yan citta ai mu ne amma mun fi sayawa gaskiya mun fi sayawan asara saboda mun yi asara ba kaɗan ba zuwa yanzu za a iya kibasta gaskiya ba mu tantance ba zan dai mun zo mun wannan sai sun zo je tun mun rubuta ba mu tantance iya adadin da asarar da aka yi ta kuɗi ya yi shagura da maka irga za su kai tamana amma a kyalla kuɗi dai mu san gaskiya iya asarar da ba mu tantance ba gaskiya kira gwamnati da sauran masu hannu da shi dukkan wani mai niyyar taimaka Allah ya zo ya taimaka mutanen mu da mutane ma suna cikin wani hali na canjin kuɗi da aka shiga dama ana wayo wayo to kuma gashi an zo wani abu kuma faruwa na iftila'in gobara shi ma ya an zo an kuma fadawa da mutane suna ta kogara ma kudin suke ce dan magana yanzu ba a magana samun tun canjin kudin nan da ba a gaban da samun kuɗi sai dai kullun asara ake kullun kuɗi ake shi kuma gashi an ware kuma da wani abu na yaso na gobara shi ma ya faru muna addu'a Allah ya mai da alheri Allah ya masa alheri kuma muna addu'a Allah ya tsare gaba Premier Radio